ya ku ‘yan uwa masu imani, addinin Musulunci ya yi duk mai yiwuwa don ya nuna fa addinin Musulunci ba ɗaya yake da Kiristanci ba, don ya nuna mana Musuluncin nan ba ɗaya yake da Yahudanci ba. Dalilai daban-daban sun zo a cikin Alƙur'ani da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suke nuna addinin Musulunci daban yake, babu ruwan shi da duk wani abubuwa da za a zo mushi da shi wanda ya saba masa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya umarce mu mu saba makafirai ga abin da yake na kafirai ne wannan abin idan an san abu ne na kafirai to manzon Allah ya ce mu saba masu wannan abin kuma a cikin al'amari ne na addini ko ko a cikin al'amari ne na rayuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gargaɗe mu a kul muka yi kama da su kada mu yadda mu yi kamanceceniya da su ita dai kama mun santa wani ya zo da wani abu sai ka zo da irinsa shine kama domin ita kama ba tana nufin iri ɗaya da kaza ba ya yi wannan abun sai kai irinsa annabi ya hana mu domin an karbo daga abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yarda ya ce manzon allah ya ce duk wanda ya yi kama da waɗansu mutane waɗanda suke ba musulmai ba to shi ma ya zama daga cikinsu ibnu taimiyya allah ya ji kansa yake cewa wannan hadisin mafi karancin abin da yake nunawa mafi karancin abin da yake nunawa shine haramun ne ka yi kamanceceniya da kafirai duk da shi hadisin a bayyane abin da yake nunawa in kai kama da su ma ka kafirta ya zo a cikin wani hadisi manzon Allah ya ce duk wanda ya kama da wasu wanda ba mu ba wato duk wanda ya kama da waɗansu wanda ba musulmai ba sai manzon Allah ya ce to ba shi daga cikin musulmai da yawa a cikin hadisai suna zuwa manzon Allah yana cewa ku saba wa mushrikai wani wurin ya ce ku saba wa majusawa wani wurin ya ce ku saba ma yahudawa wani wurin ya ce ku saba ma ahlul kitab duk wannan gargadin suna nan a cikin tarin hadisai amma musulmi wasu suna fadawa har yanzu ya ku jama'a ku sani cewa ƙoƙarin kwaikwayon wani yana sa ka ƙaunace shi in kana kwaikwayon wani to zai sa ka zama kana san shi ita kuma soyayya ita ke sa ka kwaikwayi wani ai sai in kana san shi kake kwaikwayonsa saboda haka kwaikwayon kafirai a bayyane yana haifar da ka ji har a zuciyarka kana ƙaunarsu to shi kuma wannan ƙaunar abu ne mai haɗarin gaske saboda manzon Allah ya ce ranar alkiyama kowane mutum yana tare da wanda yake so in kana son kafirai tare za a tashe ku in kana son musulmai tare za a tashe ku irin wannan takaicin ya kai a irin wannan zamanin mutane gaba ɗaya sun narke sun rikide har ba su tantance abin da yake na musulunci da abin da yake da ba na musulunci ba mutane suna fada ma abin da yake na kafirci har suna ganin ma kamar nasu ne alhali kuma su da kansu sun san ba nasu bane ya ku ‘yan uwa masu imani, duk wanda yake so ya tsayo akan addini, duk wanda yake so a lahira ya zama yana tare da annabawan Allah da mutanen kwarai a cikin aljanna, duk wanda yake so a lahira ya zama babu shi ba kafirai ba fajirai a cikin wuta, abubuwa guda biyu ne. In kana so ka zama tare da annabawa da salihan bayi a cikin aljanna, to ka bi addini zalla. in kana so ka tsira kakkai tarayya da kafirai da fajirai a cikin wutar jahannama to ka tsaya akan addini na musulunci zalla in ko ka sauka akan layi to zai zama ba ka tare da annabawa da salihai a aljanna sai dai ka zama tare da kafirai da fajirai a cikin wuta Allah ya tsare mu ya ku yan uwa musulmai lalle mu lizimci shiriya ta addinin musulunci mu bi hanyar masu imani hanyar mushrikai da wa'inda Allah ya yi fushi da su da batattu mu kaurace ma wannan hanyar shi yasa malaman musulunci gaba ɗaya suka yi hukunci akan cewa wato murna sabuwar shekara ta januwari haramun ne sun kawo dalilai da yawa na daga ciki hadisin abu huraira wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce da sannu za ku yi ta bin sawun kafirai duk inda suka taka za ku yi ta bin su ba a addinin su ba yake nufi a'a a ɗabi'un su da abin da suke aikatawa annabi ya ce za ku bi su sau da ƙafa har za su shiga inda za su halaka sai ku bi su ku halaka tare manzon Allah da ya faɗi wannan sai sahabbai suka ce manzon Allah kana nufin Yahudawa da Kiristoci sai manzon Allah ya ce to akwai wasu in ba su ba ai yahuda wannan abin da suke ɗora ku kuna bi haka za ku tafi ku halaka tare da su haka kiristocin na abin da suke ɗora ku kuna bi haka za ku tafi ku halaka tare da su Allah ya tsare mu ya ku yan uwa musulmai mu ƙaurace ma duk wani abin da muka san ba addinin mu bane duk yadda muke ganin ya zama jikin mu mu yakice shi duk yadda muke ganin wani abu ne wanda yake na duniya to mu nemi lahira ita duniyan nan dole kowa zai tafi ya batta Abdullahi dan Amru Allah ya kara masa yarda ya ce duk wanda ya wuce garuruwan waɗansu wanda suke ba musulmai ba sai ya ga suna murna sabuwar shekara ko ya ga sun ƙirƙiro wani abu na idi wato na tarurruka suna yi sai shi ma ya ga abin ya birge shi ya shiga cikinsu yana yi sai ya ce to duk wanda ya haka har mutuwa ta zo masa bai tuba ba to ranar alkiyama tare da su za a tashe shi tare da wa'innan kafiran da haka ya ku uwa musulmi wannan ƙarshen shekara da ake ambato ta disamba ƙarshen shekara ce ta kafirai mu farkon shekarar mu shine al-muharram ƙarshen shekarar mu shine dhulhijja to mu kanmu an hana mu mu bikin ƙarshen shekara na dhulhijja balle mu zo mu ɗauko na kafirai mi domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ya ba duniya ba a ga yayi bikin ƙarshen shekara ba kuma a matsayin mu na mabiya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine za mu koyi da shi idi da ake zuwa a yi taro an ba mu idi ai an ba mu karamar sallah an ba mu babbar sallah an ba mu juma'a duk wa'innan na juma'a na sati sati ne ana yi kaga a taro a wuri guda ai an riga an ba mu duk an mana abin da ya kamata to dan me za mu kirkiro wani da haka kirkiro tarurruka a jingina su da addini ko ya suke to ɗabi'a ce ta kafirai da haka shi musulmi yana tsayawa ne inda aka tsaida shi Allah ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmi Allah ya ƙasƙanta kafirai da kuma kafirci muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara kawo mana zaman lafiya a cikin garuruwan mu marasa lafiya mu Allah ya basu lafiya Mamatanmu mu Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama Allah ya haɗa mu da su jannatul firdaus wa qumu ila salati yarhamukumullah